gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM da ma wasu tashoshin a Nijar na FM da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM. A can kuma su ta kasar Ghana kuma ana iya jin mu ta Alfa Radio ko kuma shafin mu na Facebook Live ko yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa. Hafsat Maina Muhammad. Sai kuma ni Usman Ahmad. Masu sauraro yau Laraba bakwai ga watan Maris ɗin shekarar 2018 a wannan ranar da muke maganar siyasa da shugabanci na gari. Za mu magana ne akan yadda ake ta cece ce game da rashin ziyarar shugaban Najeriya zuwa wuraren da musibin ta'addanci suka fadawa. Wanda karshe mutane suke cewa ya je bikin 'yar ganduje a jihar Kano. Wannan ce ta sa za mu taɓo wannan darasi a yau. Duk wanda ya san harkar gwamnati, ita gwamnati komai ana yin su da tsari. ko me ya zo dole sai an bi shi tsarin nan in za a yi komai a yanda yake ko yaya to lalle ba gwamnati ba ce ba haka gwamnati ke da akwai jami'an gwamnati sannan akwai kuma shugabannin rundunar tsaro ta ƙasa. wani abu ne wanda a ƙasashe na duniya da suka ci gaba da yanci da muke kallo ko muke koyi da su wasu shugabannin a ran da abin ya faru ma suke kansilin da abin da ke gaban su a shekari su je su kai attention ɗinsu su ziyarci wannan gurare da abubuwa na ibtila'i ya faru da su wanda wanda wannan zai sa su kalli cewa da su da shugabannin su fa abu ɗaya ne To yanzu kan sai mu je kai tsaye zuwa ga tambayar da muka muku cewa me kuke kallon cece kucen da ake yi na shugaba Muhammadu Buhari Najeriya ya jinkirta ziyartar wuraren da masifu suka fadawa ga amsoshin da wasu ku suka bayar. wato saƙo na farko daga Yusuf Salisu ne ya ce muna neman tsaro wurin Allah ne kawai. Mm, to shi ina inda ya tsaya kenan inda ya tsaya kenan haka ne babban tsaro kenan mm. sai Salisu Mande ya ce ai dan ai dama dan adam ajizi ne wannan batu sai dai addu'a mm. <laughs> ka gani sai kuma Hauwa Abdulkadir ta ce rashin zuwa dabci da inda aka sace yan uwanmu ba wani abu bane inda shugaban kasa ya tura matakan tsaro don ceto su to sai mai da ismail ta ce yau da gobe bature ya ce is better late than never wato mhm. gara ka ga makara da a ce baka yi ba kwata kwata mm. ba wani jinkiri yanzu allah ya ba shi ikon zuwa sai kuma ibrahim eh. ismail ya ce ba mm. su ne a gabansa ba <laughs> to fa shafi'u bakariya ya ce babu nashi a cikin waɗanda aka sace shi ne kawai to na ƙarshe kuma ya ce ƙuri'ar kanawa yake so don tafi yawa Ah, to Jibril Zakar daga ƙarshen nima ya ce <laughs> abinda ya gada yake yi a lokacin ɗaya gwamnatin ai ya fi kowa cewa ba sa aikinsu. To game da ah, batun nan na ziyarar Buhari a yankunan da wasu iftila'i suka fadawa wakiliyarmu Madina Dauda ta tattauna da ah, waɗannan matasa watan wasu matasa kenan a zauren muhawarar yau da gobe. na tare da wasu baƙi guda uku a hannun dama na akwai mustapha baka sai tare da ni alhaji sala abdullahi zazzaga sai alhaji haladu adamu jibrin yau za mu tattauna kan abubuwan da ke faruwa musamman a shiyar arewa ta wannan ƙasa tamu najeriya watanni takwas ko tara da suka wuce an yi wasu abubuwa na tashin hankali a mambila ta jihar taraba inda mai martaba sarkin kano da kan shi ya fito ya ce an rasa rayuka sama da 800 an zo an yi kashe-kashe a adamawa mubi da numan da aka rasa mutane sama da ɗaruruwa an yi kashe-kashe a jihar benue da aka rasa mutane sama da saba'in a kwanakin nan ma an fara sababbin kashe-kashe da ake zargin cewa makiyaya ne da ke shigowa daga wasu ƙasashe a cewan jami'an tsaro suke waɗannan mugayen ta'asa a shiyar arewa abin da muke so mu kalla shine wa'annan matakai ne shugabannin arewan nan suka ɗauka wajen shawo kan wa'annan matsaloli ganin cewa a cikin halin da ake sai gashi an sace 'yan makaranta adabci ta jihar yobe 'yan mata 110 a yanzu haka ba a ma san inda suke ba to bari fara da na. da farko barin tambaye mustapha ya kake kallon wannan al'amari ne ganin cewa a halin da ake ciki ma dai har shugaban kasa ya jagoranci gwamnoni 25 suka tafi birnin kano jihar ku bikin aure assalamu alaikum warahmatullah wato hajiya gaskiya wannan al'amari da yake faruwa a kasan nan ko kuma da event din da ya faru a wannan lokacin zamu iya cewa abin mamaki ne abin kuma gaskiya ba abin da za a ce illa iyaka zamu iya cewa ba mu samu abin da ake bukata a ce shi ake mana a cikin jagoranci da muka samu mai kama da taki na canji bisa ga tafiya da muka saba gani a gwamnatoci na baya ba alal misali hajja irin wannan kashe-kashe da kika lissafa suna faruwa wata takwas ko wata tara wani abu ne wanda a kasashe na duniya da suka ci gaba da demokuraɗiyyance da muke kallo ko muke koyi da su wasu shugabannin a ran da abin ya faru ma suke kansilin duk abin da ke gaban su a shegari su je su kai attention din su su ziyarci wannan gurare da abubuwa na ibtila'i ya faru da su jajantawa mutanen da wannan masifa ta faru da su wanda wannan zai sa su kalli cewa da su da shugabannin su fa abu ɗaya ne lallai suna nan a zukatan shugabannin su da da ba su suka sa musu abu kuma ba su iya cire musu abin da ya faru da su lokaci guda Allah ne kawo amma dai akwai kwansan alamu na tausayi da tausasawa kana ganin cewa al'umman najeriya na zukatan wa'annan manyan kamar yadda mustapha ya faɗi gaskiya ba sa zukatan manyan nan ba saboda komai ba saboda koyaushe sai abu ya faru sai mutum ya yi kamar bai sani ba ya ta zuwa ya wukan shi daga baya ko mashawarta ne ba su da shi ne ni na ga mashawarta ne ba su da shi su wayannan shugabannin bayan da za a a ce an sace 'yan mata a makarantar dabci sai kuma a nuno shugaban kasa yana bikin aure a kano ana daukan jirage ana tafiya ba wani wanda abin nan ya dame shi ba saboda komai ba shawara ne wannan mulkin ba ta da masu ba ta shawara a cikin tafiyan da ake ciki gaba daya ya kake kallon wannan al'amari a haladu a wannan al'amari kan gaskiya abin da shugaban ƙasa mai girma muhammadu buhari ya yi ba daidai ba ne saboda ya kawo kuce-kuce a kan harkokin nan na bikin nan da ya samu ya halatta na gwamnan kano ganduje a ra'ayin da kan a matsayin shi na dattijo kuma mutumin da mutane suke karrama shi a duniya ake ganin darajar shi irin wannan ya faru mu mun gani a ƙasashe. kasashe daban-daban na kasashen duniya wanda kamar amurka an yi ambaliyar ruwa shugaban kasan amurka barack obama ya bar duk abin da yake yi na gwamnati da na duk wani invitation harkokin da zai ya tashi ya naɗa kafar sa. mun gan shi a cikin ruwa ya ɗibi mutane yana ba da tallafin kwashe jama'a jirgin ruwa jirgin wani kowa duk duniya sun gashi to abin da da muka tsammani cewa mai girma shugaba buhari zai yi kenan wannan abubuwa da ya faru an sace yaran dabce an yi kashe-kashe a benue an yi kashe-kashe a mambila a nan adamawa gashi nan mana ana kashe kashe har yanzu kuma wannan abun yana nan faruwa namu a matsayin shi na dattijo mai shekara 75 zuwa hudu ya kamata a ce duk wani abubuwan nan taron biki na meme dakatar da su sai ya kai hankalinsa ga wannan al'umma saboda al'umma nan su suka kawo shi eh, kan kujerar nan kuma wannan mulki da yake ba masu kuɗi yake ba masu mulki yake ba masu talakawa yake wa mulki wannan abin da ya shafa na 'ya'yan jabci mun ji zafin shi ne mutumin jihar borno ne kuma rabin rayuwa na a yobe na yi karatu a yobe na samu ilimi na san komai har yanzu kuma da tare da mutanen yobe nake gaba da baya ba abin da zan ce wannan ranar da abin da ya faru kwana na yi ban yi bacci ba saboda ko da ba yata ko kanwata a ciki abun nan duk mai imani dole abun nan ya taba zuciyarsa yaron sa kwalli daya ya faru accident gaba ɗaya duk duniya hankalinsa ya tashi abin kunya ma da muka samu a gaskiya wai a ce ministoci manya na najeriya su suka yi gangama suka je iyafur wai taron mutum ɗaya ɗan gidan shugaban ƙasa ko ɗaya yusuf shi kaɗai garan mutane sama da ɗari da wani abu sun rasa rayukansu a ce kuma wai ai wannan mutumin wai yana fighting ɗin corruption kuma yana da adalci ma talakawa ina adalci a nan hajiya mustapha barin dawo gare ka to a dukkan waɗannan abubuwa da muka yi jawabi a yanzu gashi shugaban kasa ya fara ziyarce-ziyarce har ya tafi jihar taraba ya kake ganin wannan zai kasance a zukatan mutane a Hajji, ai zan iya cewa wannan kamar abin da ake kira ihu bayan hari shine ke faruwa saboda idan kika duba ma da ya je taraba iyakacin shigan man house ba wannan ne ake bukata ba ai gurin da wannan abin ya faru al'umma talakawa inda abin ya faru nan zaka je ka gana da iyayensu da yan uwansu ka jajanta musu su ji daga gare ka su tabbatar da kai mai kaunar su ne mai kuma bakin ciki akan da ya faru sai amma an ka je gaman house su kan so wayannan mutanen gaman house ta musu nisa duk da suna garin su ma haka suke kallon gaman house da mutanen cikin gwamnatin abin tsoro asali ma gwamnatin nan suna kallon tana daga cikin wa'inda. ba su ba su kulawa ba domin da sun ba su kulawa da ya kamata karshen abin da ya faru da bai faru ba ko da bai ci gaba da faruwa ba hajiya wannan ziyarar is not enough abinda shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kamata ya koyi ko da tsohon shugaban kasa na Najeriya Olusegun Obasanjo a Plateau State irin wannan abin ya faru a zamanin jamhuriya ta baya lokacin shugaban kasa na shugaban kasa lokacin Joshua Dariye mai shugaban kasa ya cire wannan gwamna lokacin da ya fuskanci gwamnan ya dauki layi wani abu mai kama da kabilarsa da wani abu so ya an tabbatar da cewa ba zai iya zama alkali akan abin da yake da ruwa a ciki ba ya cire shi ya kawo sul administrator ya dora so abin da muke tsarai ko talakan najeriya suke sare shugaban kasa muhammadu buhari zai yi da wannan jiha ta taraba da Benue da Yobe ya kamata a ce a ce wannan gwamnoni ya kawo sul administrators ya dara ya dora wanda za su tsaya su ce aikin ba tare da kallon siyasa da yake ciki ko interest ba da Zamfara state Zamfara state tana ciki to duka idan kika kula gwamnonin da suke yin eh, gwamnonin da ake samun wannan abubuwa a jahohin su duka gwamnoni ne na jam'iyyar APC na kusa da shugaban kasa wanda ya kamata shugaban kasa ya kauda sani da sabo ya yi maganin duk mutumin da zai haɗa mishi wani abu domin cin burin siyasansa. Menene ra'ayinka a game da wa'annan batutuwa na cewa ya kamata a kafa dokar ta a wa'annan jihohi haladu? Eh, a gaskiya kan magana da aka kafa dokar ta ɓaci a jihohi kamar na Borno ko da Yobe da sauran inda tarzoma yake ritsa yake faruwa yau da kullum. Taraba Borno a kashe-kashen nan ai ya ragu a Borno ko? To Taraba Adamawa Zamfara da Benue. Eh, wannan kan gaskiya da yayi kuma na biyu mai girma shugaban ƙasa ya kamata ya kirawo ya yi kira ga dukkan jami'an tsaro daga abin da ya kama daga shugaban SSS da na NIA da na DIA me amfanin polisawa da suke wajen da har wayannan yaran su zo su yi harbe harbe su yi katakata a ɗibi yara mutum ba uku ba hudu ba mutum ɗaya biyu a ɗauka har ɗari da wani abu ai abun abun kamar tatsuniya ce mu muna ganin abun nan anyan kuwa tatsuniya to tunda aka yi wannan abun har ga yau ba a nuna yaran nan a TV an ce gashi yan boko haram da suka saba suke kama sojoji ko polisa su nuna mana TV mu gani ba kuma akwai wani abu guda ɗaya na ishun ba da kuɗi da shugaban ƙasa yake domin a sake mutane gwamnatin ba ta ƙi ba da wani compensation domin a sake ta eh, ba 'yan boko haram domin su sake wasu mutanen da suka kama wannan abu wannan mulki ta zo tana ba da kuɗi tana karɓo mutane daga hannun boko haram wannan abin zai sa su ma su ci gaba abin ya zama kasuwanci ya zama siyasa ya kamata shugaban ƙasa ya sani cewa wannan abu ya kamata a yi amfani da matakan tsaro da muke da shi kuɓutar da da Mustapha me shawararka to gaskiya hajiya shawara ta bai wuce a dauki duk matakin da ya kamata a dauka ba daga sanda aka ɗabi mutane ɗari goma nan da kuke magana ina ma'aikata ina force, ina jirage a ce a kasa monitorin ɗinsu a sama duk inda za su je zama ana bin su har su isa inda za su isa a ce abu ya riga ya bata ya bata kawai gaba daya a wancan magana ta taraba sarkin kano ya faɗa ya yi rubutu ya ba da list na wa'inda ake zargin masu suna da hannu a cikin wani abubuwa a ciki su ma da jami'an gwamnati an ji a ɗauki mataki mu gaskiya talaka abin da suka fara tunani ba suna tunanin kamar irin abubuwan da ake zargin gwamnatin ya ce wannan crisis din kamar yana tafiya daidai da interest ta maybe akwai irin system na divide and rule da ake cewa ko kuma wani abu da suke ganin dai result end result din suke bukata za su yi amfani da shi zuwa gaba to gaskiya shawara zan bayar ah, zan iya cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma za su tayi tsaye su tayi tsaye za su gyara su gyara kafin lokaci ya gure musu. To gashi mun koro hira mm. amma lokaci ya mana halinsa sai dai a madadin. Ni Alhaji Mustapha Baka. Da. Alhaji Sala Abdullahi Zazzaga. Da. Ni eh, Haladu Adamu Jibrin. Ni Madina Dauda nake cewa a kasance tare da wannan zaure a wani jiko. Muna godiya kwarai da gaske. To yanzu sai a biyo ni a ji tattaunawa da ne da ɗaya daga cikin 'yan fadar shugaban ƙasa musamman masu bashi shawara. A to dawa muke magana a cikin shirin yau da gobe. Dama masu sauraro ana magana da Bashir Ahmad da taimaka shugaba Muhammad Buhari kan sabbin kafafen yada labarai. Dama muna magana ne akan abubuwan da matasa ne suka man cece kuce kusan ce daga bangarori da yawa na shafukan sada zumunta din ne da makamantansu wanda su ne yanzu mafi yawanci aka fi gani. kuma kai ne kake ba da shawara ta wannan bangare sai muka ce to bari mu nemo matashi dan uwansu mu ji ana ta korafin cewa shugaba muhammadu buhari akwai wasu wurare garuruwa da abubuwa da yawa suka faru da ya shafi ko annoba ko ta'addanci ko kamar misali sace 'yan matan da aka yi adabci sai ga shi buhari bai je wurin ba kuma ba a ji cewa ga wani tsarin tafiya ba a lokacin har zuwa lokacin da aka yi bikin 'yar gidan gwamnan jihar kano wato abdullahi umar ganduje wanda kuma an gan shi ya je wannan daurin aure wanda hakan ya ja ce sosai wanda wasu suke ganin cewa yanzu ziyarar da ya fara ma ihu bayan hari ne da farko kana da abin da zaka gaya mana malam Bashir Ahmed? Ah, shi duk wanda ya san harkar gwamnati, ita gwamnati komai ana yin sa da tsari. ko me ya zo dole sai an bi shi ta tsarin nan in za a yi komai a yanda yake ko ko yaya to mm. lalle ba gwamnati ba ce mm. ba har gwamnati take ba mm. a ah, shugaban muhammadu buhari duka abubuwan da yake kamar yadda ya faɗa a ziyarar da ya kai jiya jihar taraba mm-hmm. ya ce ba wai yana zaune duk da abin da yana faruwa bai sani ba ba abin da zai faru a najeriya bai sani ba mm. duk abin da ya faru yana sani mm. kuma abin yana faruwa ake ɗaukan matakin da ya kamata mm. akwai jami'an gwamnati sannan akwai kuma shugabannin rundunar tsaro ta ƙasa duk abin da ya faru misali zan ɗauki misali kan sace 'yan matan 'yan makaranta garin gabci na jihar abin da ya faru eh, bayan abin ya faru shugaba muhammadu buhari ya sa shugabannin ya sa jami'an gwamnati da farko domin a lokacin ko da 'yan jaridu da sauran mutane suna cewa an sace su suna cewa ba a sace su ba mm. har makarantar da su kansu su tabbatar ba har mm. gwamnatin jihar yobe idan za a tuna mm. sun fitar da sanarwa guda biyu ɗaya suka ce bayan an yaran nan an sun fara a gida wasu har wasu dawo iyayen sun fada sun tuntuɓi gwamnati mm. sun sanar da su ciwon wasu sun dawo mm. daga bayan ma suka sanar da ciwon sojoji sun samo fiye da rabin waɗanda eh, mutanen da aka sace don mm. ko su aka rasa su a makarantar a cikin daji har ma suna gwamnati don gwamnatin jihar yadda za a kai su da yiwuwan su a haɗa su da iyayensu daga baya bayan hakan gwamnatin ta kara fitowa ta ce ai ko mutum ɗaya ba a samu ba a cikin waɗannan 'yan mata to kaga idan da tarihin shugaban ƙasa da abin yana faruwa ya fito ko wa ƴan ƙasa jawabi cewa 'yan matan ciwo a 'yan matan da da aka sake ɗin nan sun fara dawa ko yau da ci ko kuma ai shi har guda hamsin mm. fiye da hamsin ma dawo mm. kuma daga baya a zo a ce ai ba haka ba ne ba akwai wannan mm. bayan da eh. za a yauwa bayan da za a shiga maza kuma ana cewa an sace ba a sace ba an sace ba a sace ba mm. tashi ta ce ga wannan dole mm. yana da jami'ai da za su sun faɗa musu ga halin da ake ciki eh. bayan ana cikin wannan da sassafe washe gari shi jami'an gwamnati ciki mm. da ministan tsaro na ƙasa da ministan yaɗa labarai da wasu daga cikin manyan jami'an gwamnati su bi jihar yobe su gani me yake faruwa suka suka je jihar yobe suka gana da gwamna sannan suka ce har makarantar garin da ci suka zauna da jami'an makarantar nan suka faɗa musu da halin da ake ciki da halin da ake ciki da aka shiga makarantar ga waɗanda har yanzu ba a kan su ba mm. da mutane suna cewa ma ɗari ko ɗari da ɗari ko da wannan amma da mm. gwamnati ta ji saboda gaskiyar gwamnatin mm. da jami'an gwamnati suka zauna da su shugabannin makarantar ta faɗa musu mutum ɗari da goma ne ba a gani ba aka fito aka faɗa wa 'yan ƙasar cewa mutum ɗari da goma ne ba a fito ba ba a gani ba amma ga ga abin da shugaba muhammadu buhari ya nemi wa shugabannin rundunar sojoji sojin sama da su kara wasu su da shugaban sun sojojin kasa su kara wasu hafsoshin a wannan yankin mm. domin a gaggauta a nemo su. Eh. Sannan aka fitar da jawabi mm. daga shiwon shugaban kasa har ma yake ba wa iyayen yaran haƙuri mm. cewa su yi haƙuri abin da ya faru amma gwamnatin can za ta yi duk iya abin da ya kamata mm. domin ganin an kubutar da an kwato waɗannan yara daga mm. hannun tattalin da suka su. Eto, eh amma ka eh, yawa. Mm. A nan in ka kalli bayanin eh, ina so in kalli bayanin anan. Za ga ita gwamnati komai za ta yi da tsari. yanzu dukkan abubuwan da suka faru ba iya yanda ci ba kowanne ba a wanda ba sa kwamiti ba. kwamiti wani shi za su je su zauna dukkan mutanen da suka suke da ruwa da suke a wannan abun su ji menene yake faruwa daga wannan bangaren menene yake faruwa daga wannan bangaren domin a tabbatar ma da cewa menene ya faru amma kasu za ka zo ka ɗauki mataki ba tare da ka san menene ya faru ma za ka ɗaukar matakin daga baya ka zo kana da na sani ko ana nadama. Ba mm. shi gaba ma Buhari ya karɓi duka waɗannan duka uh, wannan sakamakon mm. wannan kwamitocin da ya naɗa mm. tun daga kan eh, rahotanni tun daga kan uh, rigima tsakanin fulani da makiyaya mm. da rigima tsakanin ma irin yan ɗan wasu kabilu haka duka ya karɓa sai kuma yanke shawarar cewa zai bi duka wannan garuruwan zai zama da mutanen garin nan ya musu jaji ya musu jajjabi kuma ya faɗa masa irin aikin tukurin da gwamnati take domin ganin an kawo ƙarshen irin wannan faruwar abubuwan waɗanda aka sace mm. daga an dawo da su wani iyayensu mm. sannan waɗanda kuma rigima ce faɗan su kokarin da gwamnati ke yi domin a ga an kawo ƙarshen irin wannan rigingimu a yankin su. Bashir zaka ga abin da ya sa mutane suka fara wannan cece can yawanci an kalli cewa gwamnatin APC da ta zo gaba ɗaya lokacin ba irin laifi da bata ɗauka ta sa kafa ta buga shi kan fuskokin eh, tsohuwar gwamnatin Goodluck ba cewa irin wa'annan abubuwan in suka faru yana ƙasa a gwiwa wajen kafin ya ziyarci irin wa'annan wuraren ina ga abin da ya sa mutane kenan suka yi muku cafa. cewa kun zage su wa'ancan sai kuma gashi kuma kun yi abin da eh, suka ai yanzu kamar na ɗauki misali da abin da ya faru da yan eh, matan Chibok mm. da ya dauki mm. in za mu kan mu adalci mu kalla mm. mu ga ne ya faru kusan abubuwa ne iri ɗaya amma yadda gwamnati ta ɗauke shi ba iri ɗaya ba ne ko kaɗan. Ina tuna lokacin da aka sace 'yan matan Chibok, duk kaɗan Najeriya ya sani da cewa kafin gwamnatin tarayya ma ta yarda cewa an sace 'yan matan. Mm. sai dai ɗauke ta kusan watanni biyu mm. ana tsakanin gwamnatin jihar borno da gwamnatin tarayya gwamnatin jihar borno da ce an sace shi mm. gwamnatin tarayya da ce ba a sace ba ana yi ne domin a shafa wa shi shugaban ƙasa na wancan lokacin bakin fanti wannan ko bakin jini wannan ko ya san an yi haka amma ko awa ɗaya wannan gwamnatin ba ta musanta cewa an sace ba sannan ba ta kuma ba ta ci kuma ba ta ɗauki mataki a kai ba wanda shi ne ma sa har aka ɗebi wani wasu manya-manyan sojoji aka mai da su waɗannan yanki domin a gani ƙwarai da gaske hmm. wani sama wanda za su duba daga sama suna can suna dubawa domin shi sannan kuma mutane su gane can ko da an gano fa hmm. waɗannan yaran da aka sace a cikin daji sace hmm. sama sai an bi ta hanyoyi na tsida da kwarewa domin a kubutar da su cikin lafiya da koshin da rai da lafiya mm. a kan su ba kuma yau domin domin da rai da lafiya domin ka mm. zo kashe suka kashe mm. wanda suka sace su ba to gaba ɗaya abin ba ɗaya bane ba ko shi zuwa Muhammad Buhari kamar da ke faɗa maka a jiya magana da ya faɗa ya ce shi baya so dan an yi abu sai dauki kafa ya tafi inda ake abin nan ya zai musu jawabai cewa ko kaza ko kaza ko kaza wanda kuma a ƙarshe abin nan zai ba haka yake kara mai alashi zuwa ya faɗa musu ga abin eh ko kuma zai yi musu magana irin ta siyasa shi mm. kuma ba gaskiya ce duk abin da zai faɗa ce su so baya so ya faɗo wani abu wanda ba gaskiya ba mm. shi dalilin da yasa ake ake dakatawa a gani in kuma za mu ɗauki wannan kamar da kake a wancan lokacin gwamnatin eh, mu mun shigo muna ta zargin gwamnatin shugaba shugaba mm. goodluck mm. wai da gaske inda sun ɗauki mataki irin waɗannan da muke ɗauka yanzu ba za mu kalubalance su ba mm. zan iya eh. tambayar kamar ko tambayar masu saurare tun da aka sace yan matan chibok kusan ɗari uku guda nawa gwamnatin shugaba tsohon shugaba goodluck ta sama babu amma mu mun zo mun gaji a shugaba muhammadu buhari saboda irin gajis cewa fiye da 'yan mata ɗari a cikin waɗanda aka sace din na 'yan matan Chibok waɗanda har wasu na tunanin har abada ba za su dawo ba su iyayensu ma sun ma fara sun da mhm. amma da ƙwarewar gwamnatin da mai da hankali yau ga su mhm. wasu dama daga cikin tunanin suna tare da iyayensu mhm. wasu ma an ƙara ɗaukar nauyin karatun sun tafi sun ci gaba da karatu aka lakcarori da aka sake a 'yan kwanaki a jihar borno sun dawo da wasu mm. jami'an gwamnati mm. ko da su ma 'yan matan da cin kamar eh. irin irin kaimi da gwamnatin shugaba muhammadu buhari ta sa ina tabbatar 'yan najeriya in allah ya yarda su ɗin ma za su dawo kuma cikin ƙoshin lafiya. Allah Ubangiji ya nufa. Me isa kuka yi tunanin cewa don haka mutane suka kalli abin cewa a sai da aka ce kun tafi bikin 'yar gwamna a misali a Kano ne sannan za ku zo ku ce ai gashi nan ai kun tsara za ku je wuri kaza za ku je wuri kaza har ma ya fara. Me isa ku matasan da kuke bashi shawarwari ba ku bashi shawarar kila anya bai kamata a fara sanarwar cewa za a je can ba kafin lokacin zuwa biki saboda kan mutane dama su ta bulala. Da zuwa zo a yi amai a lashi kuma ita gaggawa da ce sun zama aikin shedan ne domin kuma a ɗauki a ɗauki wani riba ce irin ta siyasa ba ku kwasa da ku amai kula shi a amfani da siyasa a yi amfani da wannan damar siyasa a ce an je ne domin a siyasance kwara ma ba a ji ba inda a kyana ɗaukar irin wannan dalilin domin siyasa a yi amfani da wannan damar da rayukan mutane a sa siyasa a cikin shugaba muhammadu buhari ko kaɗan wannan baya tare da shi mm. to shi kuma aure mm. a ƙasar hausa ko ce mm. ko a ina duk wanda ya san aure kafin aure ba rana ɗaya ke sa shi ba wani auren ma yana kawai shekara ɗaya da sa ranar sa iyayen waɗannan da angu da amarya sun da yake shugaba Muhammadu Buhari fiye da wata biyu da suka gabata kuma ba su tabbacin cewa zai je ɗaurin aurensu. su don haka da ni da yasa yake kuma duka wanda ya je a auren ina mm. wurin sauran al'umma suna wurin mm. shugaba Muhammad Buhari ko awa ɗin biya Kano ba abin da ya kawo shi daga filin jirgin a Aminu Kano da aka sauka ba inda aka tsaya sai gidan sai masallacin gidan sarki mm. ana ɗaura aure ana yin kafiya ko ruwa shugaba Muhammad Buhari bai sha a Kano ba ko ruwa bai sha bai aka juya aka koma airport Hmm. ya ɗauki jirgi aka ɗauki jirgi aka dawo abuja hmm. bayan sauran baƙi sannan suka dawo suka tafi wurin cin abinci wannan ina ƙara tabbatar wa irin shugaban da muke tare da shi hmm. bayan da za a yi ko kai a matsayinka na na mutum da kake zaune haka a gaishe ka ɗaurin aure a matsayin babban bako amma ka zo a matsayin kama na wali a ɗaura auren kuma ka tafi baka kun ruwa baka sha ba bayan ga shi nan an kawo ya kamata da kun dan daddare wannan ne ce <laughs> lalle hmm. lalle to akwai akwai shi ma rashin jimani ne rashin jin daɗin abun kuma bayan ɗaurin auren sannan report ɗin zuwa wani jihohin ya zo hmm. wanda mutum ma shugaban Muhammadu Buhari yake da shi a jiya amma aka kansin ɗin mutum ɗin wato aka ɗaga shi kuma hmm. aka soke shi ita fi jihar Taraba. su Taraba sai da ya karɓi rahoto daga su jami'an tsaron da suke ƙoƙarin kawo ƙarshen irin rigimin da ake a Taraba da sauran ɓangarorin ƙasar nan. Wanda kuma abin da ya je sanarwa da 'yan jihar Taraba kenan shugabannin al'umma da sarakuna da sauran fulani da makiyaya waɗanda duka an zauna da su domin kuma ya sanar musu cewa ga abin da ake yi. Inda ku ya je kafin din zai ce musu ga abin da zani hmm. amma yanzu ku ya faɗa musu ga abin da gwamnati ke yi domin a kawo ƙarshen abubuwan da ke faruwa kuma ko da a jihar sauran jihohin da zai je jihar benue hmm. zai je jihar eh, yobe hmm. zai je jihar rivers duka abubuwan da zai tabbatar musu kenan cewa ga abubuwan da gwamnati take wanda suke jihohin za su ga abubuwan lalle abin da ya faɗa hakan ne ana yin sa su. to mun gode sosai ah, malam bashir ahmad mai bama shugaba muhammadu buhari shawara akan harkar kafafen sadarwar zamani mun gode kwarai da ka samu lokaci kai magana da mu. kwarai na gode sosai kuma ina ji a ci gaba da yau shugaba muhammadu buhari addu'a Allah ya ah, ba da ikon waɗannan 'yan mata da aka sake Allah ya dawo mana da su cikin ƙoshin lafiya kamar yadda wasu daga cikin 'yan matan Chibok suka dawo kuma sauran ma ake ƙoƙarin ganin an kubuto da su daga hannun waɗannan azayawan mutane. To amin amin Bashir mun gode sosai sai wani lokaci. Na gode kwarai. Na gode. In ya zo ai zaman lafiya in ya ko a tashi sama. Lallan so kin ji dai kar yan fadar shugaban kasa su ce an yi tuya an manta da albasa shi san ba tasu damar sun kara ta nasu kan kamar yadda mutane suke da damar su masu kuka koka haka yake yau wato Bashir Ahmed mun gode sai a ci gaba da bada shawarwari masu kyau kuma masu inganci da za su mm. da jaki daga duma mm, yanzu kan eh, a madadin yar uwa Hafsat Maina Muhammad <laughs> sai kuma Daniel Brown da shine ya da umarnin shirin da injiniyan mu ne Mr Rob McLean gobe in Allah ya kai mu za mu sake juyowa da wani sabon shirin da ya shafi harkar lafiya cikin shirin yau da gobe shirin matasa suna sunana usman ahmad kabara kamar yadda na gaya muku muryar amurka yau ta tantance ta yi bincike ta tsaro zance ba ruwanta a yau da malalace yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare ba